Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiryar Alkur'ani.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 kilohertz 9475 za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran. Rundunar sojin sama Iran ta ce fashewar da ta abku a Nantaz gwaji ne na kare kai daga hare-haren samaniya. sojojin sudan eh, sun ce za su bar siyasa bayan zaben 2023 an fara kidari ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar gambia don suka labaran kamar da za a ce su rundunar sojin sama iran ta yi ƙarin haske game da rahotannin fashewar da ta auku a birnin nantaz wanda ya kunshi tashar nukiliya kwamandan rundunar ya faɗa a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa fashewar da aka ji wani gwaji ne na makaman kare kai daga hare-haren sama a yankin na Natanz. Rundunar ta ce ta harba wani makami mai linzami a saman birnin domin gwada saurin makaman kariya daga hare-haren sama kuma babu wani abin damuwa. Lamarin ba shi da wata alaka da tashar nukiliyar ta Natanz. kuma an saba yin irin wannan gwajin tare da haɗin gwiwar duk ɓangarorin da batun ya shafa domin auna irin waɗannan makaman na kariya da ke a yankin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da yarima mai jiran gado na saudiya da firaministan lebanon najib mikati sun tattauna ta wayar tarho domin tattauna halin da ake ciki a lebanon ƙasashen uku sun sha alwashin yin aiki tare domin samar da mafita ga halin da lebanon ke ciki saudiya da faransa sun ce sun damu akan samar da tsaro da kuma kwanciyar hankali a lebanon a ce ne shugaban na faransa ya isa birnin shadda inda ya gana da hirima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a ziyarar kwanaki biyu a kasashen larabawan yankin golf ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da dama sun soki ganawar da macron ya yi da hirima mai jiran gado na saudiyar wanda suke dangantawa da mai zubar da shini sakamakon bankaɗo sunan shi dumu-dumu a kisan ɗan jaridar nan jamal kashogi kafin saudiya macron ya je haɗaɗɗen larabawa da kuma qatar babban hafsan sojin sudan kana shugaban mulkin rukun kwarya na kasar janar abdul fatah al-burhan ya bayyana cewa sojojin kasar za su bar harkokin siyasa bayan zaben da ake sa ran gudanarwa a shekarar 2023 janar al-burhan wanda ake bayyana hakan a wata hira da kamfanin dalancin labaran reuters ranar asabar ya ce idan aka zaɓi wata gwamnati bana tsammanin sojoji ko wasu jami'an tsaro za su shiga harkokin siyasa game da batun kashe masu zanga-zangar adawa da juyin mulki janar alburhan ya bayyana cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano suwa ke da hannu kuma a hukunta waɗanda suka aikata laifi sai dai ya ƙara da cewa sojojin sun murƙushe masu zanga-zangar da suka wuce gona da iri ne juyin mulkin da sojojin sudan suka yi na kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da fararen hula bayan kifar da mulkin umar albashir ya janyo kakkausar suka daga kasashen duniya musamman kan tafke jami'an gwamnati da kuma amfani da karfi kan masu zanga-zanga da juyin mulkin inda rahotanni ke cewa an kashe akalla mutum 44 da kuma raunata da dama kuma da yawa daga cikinsu ta harbin bindiga ne to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voa wacce daga birnin tehran a gambia an fara kidar ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasar da ya gudana a jiya asabar zaben shine irinsa na farko tun bayan mulkin tsohon shugaban kasar yaya jami bayanai daga kasar sun ce zaben ya gudana cikin lumana a can baya dai akan sanar da sakamakon zaben a washe garin kada ƙuri'ar sama da 'yan kasar 960 ne aka tantance za su kada ƙuri'a a zaben na jiya wanda ake wa kallon zakaran gwajin dafi ga jinjirar demokradiyyar kasar 'yan takara shida ne suka fafata a zaben ciki har da shugaba mai barin gado adama barau da kuma tsohon mataimakinsa usainu darboye kana madugun 'yan adawa na kasar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic za ta yi wani taro a ranar 19 ga wata kan batun afghanistan ministan harkokin wajen pakistan ne ya sanar da hakan inda ya ce ƙungiyar za ta yi wani taro na musamman domin duba halin da ake ciki a ƙasar ta afghanistan za a gudanar da taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi. a birnin islamabad na a ranar 19 ga watan disamba tare da gayyato ta tawagogin tarayyar turai da kungiyar p5 ta amurka da birtaniya da faransa da rasha da kuma china ministan harkokin wajen kasar sha mahmud hussein qureshi ya shirya taron manema labarai a islamabad cewa yin watsi da afghanistan a wannan mataki zai zama wani kuskuren tarihi yana mai gargadin cewa rabin kasar na fuskantar barazanar yunwa da kan iya haifar da rudani rashin kwanciyar hankali na iya ba da damar sake barkewar rikici da kuma haifar da yawan 'yan gudun hijira in shishi ana ci gaba da yin gargadi game da matsalar jin kai da afghanistan ke fuskanta tun bayan da aka katse taimakon agajin ƙasa da ƙasa ba zato ba tsammani sakamakon kwace mulki da taliban ta yi a ranar 15 ga watan ogistan da ya gabata to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To a gashe da Hassan Barka ɗauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke ɗauke da su, inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne a kan murabus ɗin da ministan watsa labaru na ƙasar labanan ya yi bayan gushewar makonni na takaddama kan wani furci da taɓa yi tun a baya kafin ya zama minista dangane da yakin da saudiya da haɗaɗɗiyar daular laraba da ƙawayen su suka shelanta a kan ƙasar yaman da fatan za kusance kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana a ƙarshe dai ministan watsa labaru na ƙasar labanan george kardahi ya sauka daga kan mukaminsa murabus ɗin nashi dai ya biyo bayan makonni na takaddama ne a cikin ƙasar da kuma ƙasashen yankin tekun fasha na larabawa musamman ma dai ƙasar saudiya gabanin zamansa minista na watsa labaru a ƙasar Labana, george kardahin ya kasance sanannen ɗan jarida a ƙasashen larabawa saboda salon ayyukan da yi a fagage daban-daban na watsa labaru da kuma shirye-shirye da ya rika gabatarwa na baya-bayan nan dai shine tashar talabijin din nan ta nbc mallakin saudiya da kuma tashar talabijin din aljadi ta kasar labanan kafin ya shiga duniyar talbijin kuwa ya yi aiki da jaridu da bama a kasar labanan da suka hada jaridar nan ta lisanul hal da kuma radio monte carlo na ƙasar faransa a wata daga cikin hirarrakin da kafafen watsa labaru suka yi da shi ne a baya george kardahi ya bayyana ra'ayinsa a kan yakin da saudiya ta shelanta kan ƙasar yaman inda ya bayyana cewa 'yan husi wato ansarullah suna kare kansu ne daga harin da aka kai musu daga waje. ya kuma ƙara da cewa abin da saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suke yi a yaman wuce gona da iri ne kuma yaƙi ne da ba shi da wata ma'ana sai ɓata lokaci don haka ya zama wajibi da a kawo ƙarshen wannan yaƙi to a lokacin da aka yi waccan hirar dai bai zama minista a ƙarƙashin gwamnatin firaminista najib mai ba don haka ba a bai wa zancen wani muhimmanci na azo a gani ba a kafafen watsa labarun kasashen yankin tekun fasha illa iyaka tashar talabijin din da yake aiki da ita a wancan lokacin wato nbc wacce mallakin saudiya ce ta dakatar da shi daga shirye-shiryen da yake gabatarwa amma daga lokacin da ya zama ministan watsa labaru sai aka sake bankaɗo wancan tsohon zancen da yi da mai da shi wani batu na siyasa da kuma diflomasiya a cikin ƙasar labanan yi ƙardahi ana ɗaukar shi a ɓangaren masu ƙawance da shugaban ƙasa da kuma wato ƙungiyar hezbollah a ƙarƙashin jam'iyyar nan wacce suleiman faranjiya ke jagoranta don haka yana da masu adawa da shi ta fuskar siyasa a cikin ƙasar ta labanan saudiya kuwa tana fada da wannan bangare da ke tafiyar da wato siyasa ko kuma gwamnatin ƙasar labanan a halin yanzu don haka matsayar da saudiya ta ɗauka ya zama wato wanda ba tsammata ba domin kuwa ya zurfafa. matakin da saduyar ta ɗauka da ya yi tsauri ya haɗa da kiran jakadanta daga ƙasar labanan sannan kuma ta baiwa jakadar labanan sa'o'i 48 da ya fice daga cikin saudiyar bugu da ƙari saudiyar ta dakatar da shigar da duk wata haja daga ƙasar labanan kamar kuma da ta baiwa tashar tabin nan ta nbc umarnin rufe dukkanin ofisoshinta da suke a cikin labanan da ɗauke kayan aikinta daga labanan ɗin zuwa riyadh wani matakin da saudiya ta ɗauka wanda yawa 'yan ƙasar labanan tsauri shine hana su visa ta shiga ƙasar saudiya wasu daga cikin ƙasashen yankin tekun fashin larabawa masu ƙawance da saudiyar kamar kuwait da bahrain sun taya saudiyar wannan fada inda su ma suka yi wa jakadansu da ke labanan kiranye. hakanan kuma bangaren gwamnatin yaman wacce saudiyar take ba wa kariya a ƙarƙashin hadi abdurrabbu mansur a cikin labanan kuwa ma'aikatar harkokin waje ta fitar da wani bayani da ta bayyana cewa tsokacin da kardahi ya yi ra'ayinsa ne na ƙashin kansa ba matsayar gwamnatin ƙasar ta labanan ba ce kuma ma ya yi wancin furicin ne tun kafin a naɗa shi minista na watsa labaru sai dai wannan matsayar da labanan ɗin ta bayyana bai gamsa da saudiya ba da aka ci gaba da ku kuce akan batun saudiyar kuma ta nace sai dai Kardahi ya sauka daga kan mukaminsa sannan kuma ya nemi gafara a ƙashin kansa dai kardahi ya bayyana cewa ba zai nemi gafarar saudiya ba ba kuma zai sauka daga kan mukamin nashi ba yana nan kuma kan ra'ayinsa an kuwa ɗauki makonni ana kai goro da mari akan wannan batu har zuwa ƙarshen makon da ya shuɗe abin da ya faru a wannan lokacin shine kasar faransa wacce take da tasiri na siyasa a cikin kasar labanan santuwar wacce ta yi wa kasar mulkin mallaka ta shiga cikin batun masu bin diddigin siyasar labanan ba su taraddadin cewa za a iso wannan wuri na yin murabus ɗin kardahi bisa la'akari da ƙarfin tasirin saudiya da sauran ƙasashen yankin tekun fasha akan batun tattalin arzikin ƙasar labanan sai dai abin da ya faru na shiga tsakanin ƙasar faransa da kuma yadda ƙardahin ya yi murabus ba tare da ya janye furucin da ya yi ba a kan yaƙin yaman ya tabbatar da cewa saudiya ɗin ta amfana da komai ba kamar yadda abdulbari atwan editan jaridar ra'ayul yawon ya bayyana da dama daga cikin masu sharhi akan batutuwan da suke faruwa a wannan yanki musamman ma dai na wannan sabanin da ya kunno kai tsakanin saudiya da labanan suna sa alamar tambaya akan me yasa saudiya din a lokacin da shugaban ƙasa amurka na baya wato donald trump ya rika maganganu na cin zarafin da batunci da wulakanci kai tsaye akan sarakunan saudiyar saudiya ba ta ɗauki wani mataki kwatankwacin haka ba na kiran jakadanta daga ƙasar ta amurka ko kuma ma hatta mayar da martani akan maganganun batunci da shugaban amurkan ya rikai daga lokaci zuwa lokaci akan saudiyar musamman ma dai inda ya rika bayyana ta a matsayin tamkar wata saniya da amurkan take tatsa da kuma bayyana cewa ba don amurka ɗin ba to da yanzu sarakunan saudiya ɗin da ma ƙasar suna wato magana ne da harshen farisanci da mangano irin wannan da duniya ta gani masu sharhin abin da ke faruwa a kan wannan batu suna ganin cewa ya kamata saudiya ɗin ta sauya salon yadda take hulɗa da kuma kallon ƙasashen da suke da rauni a cikin ƙasashen larabawa kamar yadda ta yi amfani da ƙarfin da take da shi na tasiri da kuma dukiya wajen yakar ƙasar yaman wacce ita ce ƙasa mafi rauni da kuma koma ba ta fuska tattalin arziki a tsakanin ƙasashen laraba to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe muna fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara. sai dai kafin mu karkare ban kwana da ku baki ɗaya muna ga yadda ku shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you To yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku. kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wannan gidan radio mai albarka na BOH Hausa Tehran ina muku fatan alkhairi a ah, mai magana shugaban kungiyar association Malu Abban Jummai da fatan kowa da kowa yana lafiya wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen nan da ake kwana biyu mun sako bakin mu ma dai amma dai muna nan muna ji kuma muna bi eh muna bibiyar ku kuma nan muna jin ku Allah saka da alheri ah, a takaice dai na san gaida mutum biyar ne kawai da mutanen Niger da mutanen Najeriya kafatan mutanen Injamena Chad da kuma mutanen Mailau nan da kuma mutanen Sudan Khartoum da kuma kasala niyala to ina muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi da mutanen saudi arabia wato wanda suke maka su abdallah kenan ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai abban jimai ina wakai da kowa da kowa daga lambar farko ta karshe kadora diga ga yan fulanin warji eh, shabu idris ina maka fatan alkhairi whatsapp ɗinka ma na gani to ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai abban jimai Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana alkasun daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu karshen sati za ni miƙa sakonni na na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio voh tehran su gaba daya mai musamman mai jagoranta wannan shiri hassan barka ba zan manta da Toro wanda yake a nan da magaran ba zan manta da isu madakki wanda yake a nan da magaran ba zan manta da na mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da maji eh, shoja ne a daidaita wanda yake a nan shi ma da magaran ba zan manta da eh, na agwa mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da mamman biniya yakuba eh, a washe wanda yake tariya a nan tawa hukumar tarayyar najeriya ba zan manta da shugaba iliya mai kanti da shahi garkin daura ba zan manta da eh da kore daga ga dan fulanin warshi ba zan manta da eh, na ibrahim ya yari mai arsenal wanda yake a jihar bauchi da karshe ba zan manta da eh, mutanenmu na nan agarsa baki daya musamman zuwa eh, da alkasum babu liman akhar wanda yake a nan shi ma da prezi zaki wacha gobe da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya voh mai magana alkasum daga nan agadas tashi lafiya assalamu alaikum radio tayaran murin musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina so ka bani dama in aika gaishe gaishe na ga yan uwa da amannan arziki kamar haka na ƙarshen mako da farko ina gaida shugaban shirin hassan barka ina ma fata da kai da jama'a cikin gidan nan mai ɗimba albarka da ma'aikatan rediyon ku da farko akwai lawa alhaji abba wanda yake agadas akwai alkasum agadas akwai letoro wanda yake zandar da na agwa mai faci ba zan manta da abokina mamman mena shaudegar ne wanda yake ramfan hawa juji a nan da magaran akwai baba ya lefe da magaran akwai abdullahi kadamari akwai alhaji aminu mustapha wani kwalliya da magaran ba zan manta da alhaji wato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji nafi zuba gallawa wanda yake garin saudiya akwai mustapha ranke likitan dabbobi a nan garkin daura akwai shugaba abdulrazak dan koli kasuwar sabon garin kano ina gaida shugaba yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai shugaba a man dimbirin gamba wanda yake garin mata mai ba zan manta ba da eh, a mai kwamfuta wanda yake ba mai ruwa wanda yake nan najeriya yana gaida kowa da kowa da fatan kowa yana nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na gidan radio hausa boh tehran da ke birnin tehran ina muku fata alheri da farko suna na isu maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai da jamhuriyar nijar duk da yake karshen mako ne na so ku bani dama ni gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida sanin shigarin maɗatai akwai shugaba ila mai kanti da shayi garken daura akwai tasiri unguwar tudu da magaram ba zan manta da ila Julius Firji ra'ayin zuci Agadas Banzema Agadas ina gaida Mamman Buja Yakubu a washe akwai na kwame faci baki fitar da magarin Leturo mai sans akwai miji soja mai adaidaita sune mazamman ta da Ilyas Yakubu Digawa ita gado akwai shugaba Iliya mai kantiri shayi gargin daura bazan manta da kadawar diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro Ali Yahya Jafar Inguru ina gaida Ibrahim dan fulanin yayar mai Arsenal inda wannan da magarin in gaida Yahya Solital mata mai Isu Ibrahim Kurji Hassan mai bandeji mata mai ba zan manta da mahan nasir mai tafshin barkono ta baba ya gambo tumniya da karshe ina da yan garin madatai baki ɗaya kowa da kowa na gaishe ku mai gaishe ku isu madatai da magaram jamhuriyar nijar hassan barka ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria a yau ina son ne ku ba ni dama in mika sakon gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga sanusi madatte da magaran akwai kuma yusuf madatte da magaran ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura ba akwai kuma kwamar iliyasu yakubu dagawa dan jihar bauchi ba zan manta kuma da isa jika mai saje toro ba da daga jihar bauchi akwai alhaji dan ashi mai fitila mai ma akwai alhaji haruna na alhaji sabiu mai turare jega ba zan manta da kwamar sani a shahura mai goro birnin kebe ba akwai kuma sami samaji zakan ba a karshe yana gaida dukkanin mai sauraron gidan sashen hausa na rediyon muryar musulunci na iran suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gan mai kiristan najeriya assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar ghana da farko zan ga da yan uwa da amina arziki da ke cikin wannan gida da farko dai ina gaida shugaban wannan shiri ma ma'aikatan gida wannan radio kawar su hassan barka ina gaida rabu'u a manaja mai zauni kasar ghana ina gaida na agwa mai faci bakin obital ina gaida kadura daga waɗan fulanin warji ina gaida mamman duniya ya Ku ba a awashe ina gaida baligi dan iye ga gidanku ga makaranta amma baka jin abin da malam ka faɗi lawaye ce diya ina gaida yayana malam nasiru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida shugaban group matasa na yan naira ibrahima nomau da mataimakin shi ibrahima jadi ina gaida abokina da ke kasar maradi abdullahi e, buzu mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar ghana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon Iran mai albarka. mu da haka mu da wannan lokaci da yake yau muna karshen mako zan ga gaisuwa ga gaishe na riƙen uwa da abokan arziki. Farko ina da jagoran shirin Hassan Barka da fatan kana lafiya. Eh, sannan ba zan manta da ma'aikina wanda yake a Filinge Alhaji Tukur. Sannan ina gaida mahaifiyata Zalha da Salamu da kuma Ramatu Al'izza. Ba zan manta da mai daki na Madan Rasida wanda take a Filinge. Akwai dan dana Abdulatif da kuma Misira. Ina gaida su suna ina musu fatan alkhairi sannan ba zan manta da alhaji umaru abdulkarim wanda yake a saudiya akwai alhaji hashimi hamidu wanda yake a saudiya sannan ba zan manta da umaru eh, isufu wanda yake a kamarun akwai yakubu asumanu wanda yake a kamarun shi ma yana gaida shi ba zan manta da sule allo wanda yake a kwadibar ba zan manta da umaru bankula wanda yake a kwadibar shi ma yana gaida shi akwai abokina hamza kabahu wanda yake a nan libya nasur dan hamba wanda yake a nan libya duka ina gaida su ina musu fatan alheri na gode salamu alaikum radio voa tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan a gani za mu yi amfani da ƙarshen mako mu mika sakon gaisuwa mu zuwa ga yan uwa da amanan arziki Na farko dai ina mika sakon gaisuwa ta daga shugaban wanga shirin hassan marka ina mika sakon gaisuwa ta gari aboki na ile mai shago akwai ibrahim wanda ake ce mai ibrahim shakwalata bangaren kasotol akwai sa'idu tela akwai musu bawo tayar akwai mai gida na yahaya tayar ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokan mai zare ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga sala babban yaro zuwa ga fatime ta kuma ta zuwa ga ko kowa da kowa a tashi lafiya Assalamu alaikum wadda da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mama wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar ta makaram jamhuriyar Nijar. Ina amfani da wadanda dama da kuka bamu domin isar da sakon gaisuwa mu na karshe karshen mako. Farawa gare ku ma'aikata na radio biyar ta Hausa da kuma Sunushi akwai Yusufu akwai Adamu mai shago a nan bakin Sony Daf eh, akwai Letoro da na Agwa dukkanin su wanda suke na bakin kwamfutar jihar da magaram akwai Muji Soja a nan da akwai Umar Taku akwai Abdo Kibi tarayya wanda yake unguwar daga kadamari jihar da magaram a ya mu saƙon gaisuwa ga isa yusufu da kuma yahaya sonital wanda yake a can garin mata mai akwai sada ido wanda yake a can garin daura akwai dozman moto akwai fatume fatibu zuwa ke zama a birnin mai akwai muhammadu dan bare bari a mai kamar sabon gaisuwa na karshen mako zuwa ga jiji alisto wanda yake a nan jihar da magaram jamhuriyar nijar da karshe kuma a gaida mu dukkanin mambobinmu na kungiyar mu ta masu kira da son radio jihar da magaram jamhuriyar nijar mai magana rabo mai aski. to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya tun za a gyara zama domin a saurari shirin na ƙashe wato shirin nan na shiriyar alkur'ani القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haru na tare da mu har yanzu muna cikin bayyana ayoyin da ke cikin wannan sura suratu swad kuma idan kuna tare da mu a yau za mu ci gaba ne daga inda muka dakata ko muka tsaya a wancan lokaci insha Allahu za mu fara sauraron wannan aya aya ta 29 a cikin wannan sura suratul sad kitabun mai albarka da muka saukar maka da shi domin su yi tunani game da ayoyinsa don kuma masu hankula su wa'azantu. To a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙarin bayyana cewa tsari na halitta da kuma tsari wanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo na ba da lada da kuma yin ukuba dangane da mutanen da suka saba ko kuma suka bi al'amura ɗin da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarta to wannan duk ya tafi ne a bisa asasi na haƙƙoƙi da kuma adalci to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala bisa wannan ne yake sakawa waɗanda suka kasance masu binsa masu bin umarninsa sai ya saka musu da alheri su kuma waɗannan waɗanda suka kasance suna kaucewa umarninsa shi kuma ubangiji a bisa wannan adala ɗin ne wannan adalci ne yake yi musu uku ba to wannan aya da muka saurara ci gaba ne da waɗancan ayoyi da suka gabata a wancan shiri ubangiji suna ta'ala yana cewa alkur'ani littafi ne wanda aka saukar da shi domin ya bayyana wani hadafi na halitta hadafi wanda allah subhanahu wa ta'ala yake so ya isar ga al'umma kuma shi alkur'ani wani tushe ne na shirya wadda za ta iya ɗaukaka ɗan adam ya kai ga wani matsayi a rayuwa to amma allah ta'ala yake ishara da cewa shi alkur'ani daga waɗannan mutane waɗanda suke tadabburi a cikinsa suke amfani da hankulansu suke tuntuntuni wajen fahimtar ayoyinsa suke neman wani shirya daga cikinsa to irin waɗannan ne alkur'ani yake amfanar da su domin su ne waɗanda suke ciro hukunce-hukuncen allah subhanahu ta'ala waɗanda suke cike da hikima sai su bi wannan hukunce-hukunce su sanya su a rayuwarsu sai rayuwarsu ta zama cike da sa'ada to domin shi dan adam wanda ya kasance gafalalle daga barin ubangiji ya kuma zama gafalalle hatta da digire da rayuwar kan kansa to hakika irin waɗannan waɗanda suka shiga wannan hali na gafala to kuwa lalle matattu ne su ko da kuwa a zahiri za ka gansu rayayyu to amma lallai ta wannan hanya na kwakwalwa da ba sa amfani da ita lallai su matattu ne su to a nan wannan aya da muka saurara cike ta da wasu shirya waɗannan shirya da ke ciki akwai na farko cewa hadafin saukar da alkur'ani shine a yi ta tadabburi a yi tuntuntuni a cikin ayoyin allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa tilawa ɗin ayoyin ita ma tilawa ce wacce take mai muhimmanci akwai albarka a ciki kuma tana ainihin raya rayuwar ɗan adam to amma ta daburi ɗin nan da tuntuntuni shine mafi ainihin a'ala a cikin ayoyin alkur'ani abu na biyu shari'a ta biyu da za mu samu shine cewa saɓanin yadda waɗansu suke tunani cewa wai wahayi baya tafiya tare da kwakwalwa ko kuma hankali na dan adam to sabanin haka lalle wahayin Allah subhanahu wata'ala tafiya yake daidai da hankalin dan adam bai saba wa hankali ba kuma a cikin alkur'ani babu wani abu da zaka samu wanda ya saba wa hankali hakika ma za a iya cewa wahayi wani abu ne ya zo da shi domin ya raya hankulan dan adam allah ta'ala ya saukar da wahayi ne domin ya raya hankali na ɗan adam ya zama ya shirya da wannan hankali din zuwa ga ɗaukaka zuwa ga wani guri wanda zai samu sa'ada saboda haka kenan duk wanda bai amfani da kwakwalwarsa ba to lalle irin waɗannan suna cikin fagamniya ne shirya ta uku da mu samu a wannan aya muka saurara shine cewa ma'abuta hankula ma'abota tuntuntuni a cikin ayoyin alkur'ani to lallai su ne waɗanda suke aiki da hukunce-hukuncen Allah suke bin dukkan umarnin Ubangiji da suka zo a cikin wannan littafi mai tsarki. To yanzu bari kuma mu saurari ayoyi na talatin zuwa na talatin da uku daga wannan sura suratu swad. ka kuma yi wa Dawuda baiwar ɗa Sulaimana. Ni'mal abdu innahu awwab. Madalla da wannan bawan, hakika shi mai yi wa komawa ne ga Allah. إذ عرض عليه بالعشي Ka tuna lokacin da aka jira masa da dawakai masu tsayawa da ƙafa uku da yamma. فقال تطوت بالحجاب يجي حقيقة ناسو أيكت من تردنين ينسلر لأسر هل سيدرانا تبويا أبايا شامي ردوها علي فطفق مسحم ce ku dawo min da su sai ya rika ta ƙafafu da wuyoyi waɗannan ayoyi da muka saurara abin da suke bayani suna bayani dangane da wani ɗa mai suna suleiman wanda allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi dawuda allah ya ba mu labari wannan ɗa kamar yadda shi annabi dawud ɗin yake allah ta'ala yake nuna mana cewa bawa ne managarcin bawa ga ubangijinsa subhanahu ta'ala wanda yake komawa a kowane lokaci zuwa ga allah ta'ala to bayan wannan sai allah ta'ala yake nuna mana wata ɗaukaka da wata ƙudura ta mulkin da ya baiwa annabi suleiman sannan yake ba mu labarin runduna da allah ta'ala ya ba wannan bawan allah suleiman hatta da wasu dokuna da ya bashi kuma dokunan nan ya kasance allah ta'ala yana yin mana ishara da cewa shi kansa suleiman a wani lokaci da ya zo ya ga cewa ga dokunan nan ga kuma waɗansu wanda suke rundunarsa a haya akan wannan dokuna suna sukuwa suna zuwa suna komowa sai ya kasance yana kallon sai na jin daɗi to maimakon shi annabi suleiman ya shiga cikin wani hali na ɗagawa da takabbur da girman kai a'a bai shiga cikin cewa ya samu irin wannan mulki da waɗannan runduna da yake tattare da su ba maimakon haka sai ya kalli waɗanda ke kusa da su ya kalli waɗanda suke kusa da shi yana cewa lallai ni ina amfani da wannan runduna ina kuma son waɗannan dokuna ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala domin waɗannan za su iya kasancewa wani tushe na tabbatar da wato tsaro a cikin al'umma saboda haka kuma za su iya zama wani abu ne da za a yi amfani da su wajen yin jihadi da yaƙar makiya abin annabi suleiman alfaharinsa da wannan runduna kenan alfaharinsa kenan da waɗannan dokuna suleiman sai ya kasance yana kallon waɗannan dokuna suna sokuwa suna zuwa suna dawowa yana ta kallon su har ya ba da odan cewa ko kuma umarnin cewa a je a sake bayan sun tafi kenan sun yi nisa sai ce a je a sake dawowa da su aka sake dawowa da su ya tashi da kansa ya je yana sa hannu a kansu yana shashafa su alaman cewa yana da alaka mai kyau da waɗannan dokuna yana jin daɗin kallon su kenan wanda dama duk waɗansu waɗanda suke ma'abuta dokuna abin da suke kenan in sun sauka daga kan doki za ga suna shafa wuyansu suna shafa su suna jin daɗi to shi ma sai kasance yana yin irin wannan yana nuna alakansa yana kuma nuna godiyarsa dangane da yadda suke abubuwa da inda suke ainihin tare da shi to wannan abin da ya faru kenan dangane da a takaice wannan kissa ko kuma wannan wani bangare na wannan ayoyi da muka saurara da Allah ta'ala ya mana ishara dangane da annabi Suleiman da waɗannan runduna da yake tattare da ita ta dokuna da sauran waɗanda suke tare da shi to abin ban takaici akwai waɗansu maganganu da ake faɗa dangane da waɗannan ayoyi ta yadda waɗansu suke fassara su da wani abu wanda za a iya cewa bai dace a yi alakanta shi ga annabi suleiman alaihi salam ba waɗansu misali suna nuna wa a cikin wasu littattafai musamman suna nuna cewa wai annabi suleiman alaihi salam a lokacin da yake kallon waɗannan dokuna ya yi nisa cikin kallonsu har sai da rana ta zo ta faɗi bai sanar la'asar ba to saboda haka daga baya sai ya yi firgigit ya ce to ashe lokacin sallah ya wuce sai ya roƙi allah ta'ala ya dawo masa da wannan rana domin ya samu ya sallar la'asar sai allah ya karɓi wannan roƙo nasa sai aka dawo masa da ita wato sannan ya tashi ya sallah ta la'asar to wannan wani abu ne wanda fi sabilillahi hankali na dan adam ba zai iya fahimtar wannan magana ba domin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi wannan bawan allah ko da mutum wanda yake ba kamar annabawa irin waɗannan ba ya za a yi saboda doki saboda ya tafi wajen doki yana kallon doki har a ce lokacin sallah ya shige wai bi tashi ya je sallar la'asar ba bawan allah irin suleiman wanda allah ya yabe shi ya bi mahaifinsa ma kuma irin waɗannan maganganu su ne waɗansu daga cikin makiya musulunci suke amfani da su suna nuna cewa kamar ainihin a cikin addini ko kuma irin wannan annaba ga su su ma sun bar sallah sun bar kaza sun bar kaza to wannan ba abin haka yake ba lallai a cikin tafsirai na ahlul baiti na mabiya ahlul baiti ba a kawo wannan kisa wannan kisa bata inganta ba to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ɗauki darusa da shirya da take tattare da shi shine cewa mafi girman makami na ɗan adam shine wato ya kasance bawa a wajen Allah subhanahu ta'ala ya kuma kasance mai komawa zuwa ga Allah a cikin kowane al'amari nasa to wannan kuma saboda haka ne ma alkur'ani a kowane lokaci yake sake maimaitawa wannan kalma ta abd maimakon ya yi wani magana dangane da annabawan Allah za ka yana zancen abdu abdu yana nufin bawa dangane da ainihin waɗannan bayi na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya aiko su a matsayin annabawa shari'a ta biyu da za mu ɗauka shine cewa idan muka yi dubi zuwa ga waɗanda za a iya cewa wajen kawo tsaro da kare al'amura na tsaro za mu ga cewa ɗaya daga cikin ayyuka nan masu muhimmanci na mahukunta a ko'ina suke shine su kasance sun tabbatar da tsaro ga al'umma to saboda haka ne ma za mu ga cewa dukkan wasu abubuwa waɗanda za a iya aiwatarwa na tabbatar da kayan da za a samar na tsaro ɗin wasu abubuwa waɗanda ake bukata don tabbatar da tsaro suka zama abin so ne a cikin kowace al'umma domin shugabanni su kasance sun ɗauki wannan darussa kamar yadda annabi suleiman ɗin yanzu ga gashi dokuna ne da runduna yake kallon su ya tanade su kuma ya nuna abin da ya sa ma yake da alaka da su domin tabbatar da tsaro ne a cikin al'umma to saboda haka shekenan ko nawa aka kashe wajen tabbatar da tsaro na hakika to wannan wani abu ne abin so da kuma tabbatar da tsaro ɗin ya zama na an samu runduna tabbatacciya wacce take mai kishi da za ta iya kawo dukkan wani ƙarshen waɗanda suke makiya na wannan al'umma ɗin a kowane lokaci darasi na uku da za mu ɗauka shine cewa samun wani abu na mulki da kuma wani abu wanda zai kasa iya cewa mutum yana da shi na fawa ɗin da yake da ita a matsayinsa na mai mulki to in har wannan ɗin ya kasance yana yi ne domin ya kasance bawa ne shi salihi na Allah ta'ala to irin waɗannan mutanen salihan bayi su suka fi cancanta su kasance sun rike irin wannan ragama ɗin su suka kasance su riƙe mulkin da za su zama suna tafi da al'umma bisa adalci da kuma tabbatar da tsaro kamar yadda Allah ta'ala yake bukata to waɗannan kuma su ne za ka cewa makiyama ba za su samu dama su zo su kasance sun shigo cikin al'umma sun yi tasallaɗe akan al'umma ba domin irin waɗannan su waɗanda suke tare da Allah a kowane lokaci ba abin da suke yi illa neman yadda Allah ɗin da kuma tabbatar da abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata kamar yadda annabi Suleiman ya kasance to a takaice waɗannan su ne shiryen da za mu samu a cikin ayoyin da makaranta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai kuma a cikin shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To da wannan ne maka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. To amma kafin mu kwana da ko baki ɗaya mu kirkire sai mun sake sauraron wasu daga cikin labaran da aka saurara tare da Hassan Barka. rundunar sojin saman iran ta yi karin haske game da rahoton rahotannin fashewar da ta auku a birnin nantas wanda ya kunshi tashar nukiliya kwamandar rundunar ya faɗa a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa fashewar da aka ji wani gwaji ne na makaman kare kai daga hare-haren sama a yankin na nantas rundunar ta ce ta harba wani makami mai linzami a saman birnin domin gwada saurin makamin kariya daga hare-haren sama kuma babu wani abin damuwa lamarin ba shi da wata alaka da tashar nukiliyar ta tans kuma an saba yin irin wannan gwajin tare da haɗin gwiwar duk ɓangarorin da batun ya shafa domin auna irin waɗannan makaman na kariya da ke a yankin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da yarima mai jiran gado na saudiya da firaministan lebanon najib mikati sun tattauna ta wayar tarho domin tattauna halin da ake ciki a lebanon ƙasashen uku sun sha alwashin yin aiki tare domin samar da mafita ga halin da labaran ke ciki saudiya da faransa sun ce sun damu akan samar da tsaro da kuma kwanciyar hankali a lebanon a ne shugaban na faransa ya isa birnin shadda inda ya gana da hirima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a ziyarar kwanaki biyu a kasashen larabawan yankin golf ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da dama sun soki ganawar da macron ya yi da hirima mai jiran gado na saudiyar wanda suke dangantawa da mai zubar da shini sakamakon bankaɗo sunan shi dumu-dumu a kisan ɗan jaridan nan jamal kashogi kafin saudiya macron ya je haɗaɗɗiyar larabawa da kuma ƙatar babban hafsan sojin sudan kana shugaban mulkin rukun ƙwarya na ƙasar janar abdul fatah al-burhan ya bayyana cewa sojojin ƙasar za su bar harkokin siyasa bayan zaben da ake sa ran gudanarwa a shekarar 2023 janar al-burhan wanda ke bayyana hakan a wata hira da kamfanin dalancin labaran reuters ranar asabar ya ce idan aka zaɓi wata gwamnati bana tsammanin sojoji ko wasu jami'an tsaro za su shiga harkokin siyasa game da batun kashe masu zanga-zangar adawa da juyin mulki janar alburhan ya bayyana cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano suwa ke da hannu kuma a hukunta waɗanda suka aikata laifi sai dai ya ƙara da cewa sojojin sun murkushe masu zanga-zangar da suka wuce gona da iri ne zuwa mulkin da sojojin sudan suka yi na kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da fararen hula bayan kifar da mulkin umar albashir ya janyo kakkausar suka daga ƙasashen duniya musamman kan tafke jami'an gwamnati da kuma amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga da zuwa mulkin inda rahotanni ke cewa an kashe akalla mutum 44 da kuma raunata da dama kuma da yawa daga cikinsu ta harbin bindiga ne to labaran duniyar na fitar muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran a gambia an fara kidar ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasar da ya gudana a jiya asabar zaben shine irinsa na farko tun bayan mulkin tsohon shugaban kasar yaya jami bayanai daga kasar sun ce zaben ya gudana cikin lumana a can baya dai akan sanar da sakamakon zaben a washe garin kada ƙuri'ar sama da 'yan kasar 1960 ne aka tantance za su kada ƙuri'a a zaben na wanda ake wa kallon zakaran gwajin dafi ga jinjirar demokradiyyar ƙasar 'yan takara shida ne suka fafata a zaben ciki har da shugaba mai barin gado adama barau da kuma tsohon mataimakinsa usainu darboye kana madugun 'yan adawa na ƙasar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic za ta yi wani taro a ranar 19 ga wata kan batun afghanistan ministan harkokin wajen pakistan ne ya sanar da hakan inda ya ce kungiyar za ta yi wani taro na musamman domin duba halin da ake ciki a kasar ta afghanistan za a gudanar da taron ministocin harkokin wajen kasashen musulmin a birnin islamabad na a ranar 19 ga watan disamba tare da gayyato tawagogin tarayyar turai da kungiyar p5 ta amurka da burtaniya da faransa da rasha da kuma china To da wannan ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana. Amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ne dan jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.